Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. studio kalangu. Assalamu alaikum masu rarai barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan lokacin cikin shirin muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan hulɗar uh, ta rediyo 45 na sassa daban-daban na wannan kasar ta Nijar. A yau muna jihar Doso a gidan rediyo Faraha inda za mu tattauna kan al'amarin rashin tsaro a cikin garin Doso da ke wayansa inda ni Rakiya Arimi ke muku lalemar habin. Yaya al'amarin al'amarin rashin tsaro yake a cikin garin doso da kewayensa menene dalilan da ke haddasa wa'annan rashin tsaro yaya kuma cikin wannan yanayin al'ummar doso take rayuwarta mi ya kamata a yi don karfafa tsaron garin doso da kewayenta domin samun amsar dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci malam hammadu mummuni dan kungiyar farar hula da kuma malam ali saidu yaye mashawarci na jiha na matasa inda kuma mun mika gayyatar mu zuwa ga magabatan jihar doso wanda ke kula da harkar tsaro sai dai ba su amsi wannan gayyatar tamu ba baki muna muku barka da amsa kira da kuka Garin so kamar sauran garuruwan kasar Nijar shekarun bayan nan tana fuskantar matsalar rashin tsaro da dama kamar sata, kwace, hari da makamai al'amurori iri-iri da ke haddasa rasa rayuna ma a watan Fabrairu da ya gabata wani ɗalibi ya rasa rayuwarsa a garin Doso yayin wani hari da aka kai wa wani gidan wani malamin Muhammadiyya wani al'amarin rashin tsaro na ta kamari duk da ƙoƙarin da ake yi don kawo karshen shi kafin mu tsunduma cikin muhawarar tamu ina gayyatar ku da mu saurari wasu 'yan garin doso akan wannan al'amarin rashin tsaron to lalle unguwan ga dai lalle akwai kashe kashe mutane cikin shi da dama ko shekaran jiya ma nan wani yaro an karbi moton shi sun so su kashe shi sai sun kake ya ba su moto ko su kashe shi sai sun yake a moton zai ba su amma don Allah a bar shi mm. sai sun ka bar shi sun ka karbi moton to mu muna nan ne kamar vendozor yazo ya suke buken yake mana wallahi an karbi shi mu aka wasa shi nan ashe gaskiya ne da mun ka tashi ina ba mu ganin sun yi nisa a matsayin ku na matasa shin ba ku taba ɗaukan wani mataki ba na kare anguwar ku to gaskiya ka san unguwan ga sabon unguwa ne mu duka mun to mun gamu ne wurin ga ba mu san juna ba inda kamar mun san juna tun baya da mun iya mu yi abun ga mu haɗu Eh, a haɗa kai inda nake da shi zan zance lalle akwai yan ƙananan sace-sace wannan da mutane suke faɗa cikin gidan mutane suna ɗaukan wannan su ɗauki wannan su ɗauki wannan wannan lalle kai anan mun rasa yadda za mu yi da shi kwa wata rana eh, polisi ma tana sirkile tana abu mai duk da haka nan dai barama har yanzu mu dai suna suna shawo mu kai kwa yan anguwa ne ko ko ba ma yan garin dosu ba ne wallahi mu san ko suwa ne ne ba mu iya sanin ko suwa ne ne in ba an kama mutum an ce gashi ba ba mu sani ba ku ku tsara wani ɗaukan mataki ba irin wannan don kare anguwarku a ba mu iya tsara wani abu kuma ko da mun tsara ma za mu gaya hukuma a mu ce mun tsara balle ba mu yi ba wai mu dai hukuma muke nema ta tsare mu ya ne ne za ka gabaci barawo haka hannu hannu sake babu komi ma ga iya gabatar shakanan. amma gaskiya fi sabilillah abinda barayi ga yi nan sun dami mutane sosai ya kamata ma'ikanta su ɗauki mataki mataki kuma na gaskiya nan in an kawo barawo aka bashi kashi sai barawo da kanshi hoggar ta ya shari'a ya ta kawo su na nan ga su ɗauke ya yi ƙaran mutum a ce sai ka biya sai ka mai magani wa ya taɓa shi sun taɓa dira gidanku ni rago biyar aka ɗauke mini an ɗauke mini turmin zane goma an ɗauke mini gas da fuwayekin shi an ɗauke mini kutti hudu an ɗauke min har gadon karhe gidana amma duka da rana ne kun taɓa kai ƙaransu yo ban tai ko ina ba har sai ko na kai na san da banza ne yo ko ka ta yi bida su za su yi amma in shi barawo ka ji mishi wannan suna ta wasu neme ka kai mai gida dan ka je kai mai magani to shi in ya ji maka wa suna nemo shi shi ma magani ma'aikanta su ne adda yuka su adda nama su ya kamata su taimaki talakawa eh in kuma masu so su taimaki talakawa wannan dole talakawa su ko za su haɗa kansu su ɗauki mataki tun da farkarce ana iya yi muna da ɗiya masu ƙarhi muna iya sa su wanga koce su yi wanga koce su yi ba kamar wadda abokina ya hodi ran da diyanmu suka kama mutum suka ji mishi kan ma polis ta ce za ta zuwa neman su don ran ana tashin hankali ba mu yarda to madalla mun saurari ra'ayi wasu al'umma da suke cikin wannan dai al'amarin rashin tsaro malam hamma da ku zan hara dan kungiyar farar hula kuke me za ku ce a game da abin da muka saurara eh, a game da mutanen nan sun hadi lallai sun yi magana bisa kan abin da ake ciki mhm. cikin angonin da wasu angwanni na garin doso wasu angwanni na firifiri wannan mhm. yadda ya haɗin nan nima lokacin na yi zaman wani angon plateau mhm. abin da ya sama na bar angon na koma abin ga saka gari shine da rana kirikiri ne ana maka sata in ka bar gida ka hita an san ka hita babu kowa gidan nan rannan ne ake shiga a yi mhm. maka sata mhm, mhm. wata rana ma da mun yi sallah na ce mamu limam ni an yi min sata mun ka tai gari mu da maran kahin mu zo an shiga gidana an yi sata mm. sai na ga yana dariya <laughs> mene da dadi suka zamani na hura mishi sai na ga yana dariya nake lahiya in kiyawa min sata eh, sai kake dariya sai kana dariya yace kai kai an na shidda yanzu da ka kawo kara da ka kawo da ce an maka sata yau da ranar angon nan lokacin nan ma akwai procurer na nan mhm, mhm. ranar an shiga gidan shi an guda muke mm. shi ma an shiga gidan shi ranar da rana inda abun yana ban mamaci wata rana madata hita ne kawai ta zo wurin mai shago sayan kamiya mhm, kahin ta koma gida sun shiga dakin sun bude dakin har sun yi operation kenan wannan yana nuna cewa mutanen nan suna bin ku ne sau da kafa da kahita an san kahita mhm, mhm. wasu suna nan suna lekawa sai su ce ma sauran gashi nan eh. zai zo ku hito mm, mm, mm. kun gane mhm, dan shi ne anguwannin nan na ketare shikin shi ne ake irin wannan sace wanda suke gehe gehe wanda suke suke gehe har bayan wannan a nan garin doso akwai wani irin tashin hankali a game da sake-sake da kashe-kashen mutane ballantana masu aikin kabu-kabu 'yan kabu-kabun nan saboda moto kasiya wanda duk kudin shi bai wuce katsan mil ko 450 mil ba Dari mhm, mhm. ko haka nan mhm. a kashe mutum saboda shi bai kamata ba bai kamata ba zan dawo gare ku insha Allah malam ali ni za ku ce a game da abin da muka saurara to abin da zan kara eh, an tuka duk abun da sun hadi gaskiya ne abubuwan da suna nan ga haro cikin garin doso an tuka ana ce kuma bayan du abubuwan nan da ana yi kashe-kashen da sata-satan nan akwai ma masu shaye-shayen nan su su ma eh, kamar su ma wani tashin hankali ne kuma bancin wanga Eh, wuraren da abubuwan nan suna na haro sauran anguwannin nan da suke gehe-gehe mhm. na garin nan garin ga dusu yanzu in ko bako ne ya zo garin ga yau mhm. in kaman kin zo garin ga kina nan ga nemo daki eh, in doki misali mhm. nan akwai bayan anguwa wani anguwa in kinke kina ta yi can abun horin da ana ce miki ana ce miki da hankali can fa ana sata ana sake mhm. da sauran kuma eh, in kun doka kaman bangaren kashe-kashen nan mhm. wajen masu motuna kaman masu aikin kabu-kabun nan mhm, su ne suna nan gaga abun nan sai ga waɗanda suna da motunan su in sun ta yi ga ajehe ko cikin daji ana, ana iske su a kashe su ko a jime su a doki moton nan su gudu mai da dama mutanen nan surtu masu shaye-shayen nan ne suna yi shi kuma kaman garin doso yana wuri antuka da ana wuce da yawa sauran mutanen ba na gari ne ko na gari ne kaman sauransu da damansu dai masu zuwa ne masu zuwa wanda sun yi magana da nan wani yaki saboda anguwansu ba su san juna ba mhm, mhm. saboda ba su san juna ba wasu abubuwa suna faru mhm, amma in kun doki kamar karte wadanda suna cikin gari kowa ya san juna ba ki doka kamar in kin doki gehe guda dukkan sun san kowa wadanda yaran da suna zaman waje sun san kowa da wani bako ya shiga cikin karte innan sun san da bako shi ya shiga duk abubuwan nan mu dai nan ga abubuwan abubuwan da ana ce yana nan ga faro surtu wajen in nan ne mhm. su can wajen su daine abubuwan nan suna nan ga haro da yawa. To da zan dawo gare ku da mun samu amsar gayyatar magabata da mun tambaye su yaya al'amarin rashin tsaro yake a garin Doso wani wurare ne ko angonni aka fi wannan al'amarin cewa da rashin tsaron ya fi shafa. Malam Hama ko akwai wasu alamomi da suke nuna rashin tsaron nan banda na sata da su eh, hari da ake kai wa mutane babu wani alama alama kama haka amma eh, shekarar nan nan ga har yanzu kuma bayan shiga gidan mutane a yi sace-sacen nan mhm. bayan kwace motan juna mhm. eh, saboda shi akwai wani alama kuma da ya fara shiga a nan kaman shikin abun ga etablissement escolar cikin makarantun boko mhm. yaran nan sun hara ban san shikin antenne ne television ne suna gani irin hadace hadace nan da ake yi a dauko shen a dauko mhm, mhm. a hau bisa moto a ta yi gurfu gurf mhm, a yi hada an taba kawo min wannan zancen wata rana akwai soje an taba kawo min wannan zancen an ce wurin nan an taba yin irin wannan hada ya kai biyu ko uku hakan ga wasu yara su hau moto da shen da ha sai a tai eh, a tarbi juna ko a tai a yi iske wani grup suna zanne su tai su ba su kashi mm, mm, mm. wannan duka wani irin tashi hankali ne kuma wanda ya fara shiga mm-hmm. ana a cikin kanun abun yara mm-hmm. paske duk yawancin tashi hankalin daga wajen yaran ne yara mm-hmm. su fara karatu ba su sai su yi karatu ko ba su da aikin yi sai shan kwaya sai wannan duk abun da ya shaye harka tashi hankalin nan daga bangaren su ne yake samu a ganin ku yaya yaya al'amarin rashin tsaro yake a cikin garin dosu shin ya kazamce ko ah. ya yi sanyi yanzu kasan rashin tsaron nan kwanta ya yake kuma ya koma tashi <laughs> wani ba samu dan lokaci kadan sai a ce kamar ya kare <laughs> sai a wata rana kuma gaba da duk abun ya tashi ya tashi wannan yana yi cewa kamar ba a san ko wasu mutane ne in sun bar wurin a samu dan kwanciyar hankali in sun dawo su tada tashin hankali ko kuma in sun ji tsoro da ne ko kuma suna kwanta da ne haka nan wata rana mm-hmm, kuma su mm-hmm. tashi wasu mm-hmm. abun yana son kowa ya sa hannun shi cikin wannan al'amarin shin mm. yan eh, asalin garin ne koko daga wani wuri suke zuwa ana iya cewa kamar wani kasa ne suka hito ko kuma wani gari suka hito wanda ba yan dosa ba kai akwai kowa da kowa ce. ni ma yanzu haka yanzu haka akwai kuzanci na ma wanda eh, saboda irin wannan shi na gina kaso da hannun shi a ciki da hannun shi a ciki to ba a cewa dangali ne ko ba ko baci ne ba da sun kuto mm-hmm, mm-hmm. ka wani bi mutanen mu mu eh, eh, mu Nigerian muna da babban matsala mm-hmm, duk abun da ya faru ba ka so a cewa naka ne ya yi shi kuma shi ya yi shi in naka bai da kirkin ba laihi ne ba ku gyara mishi ku gyara shi mana in ba ku son a hadi amma duk abun da ya faru a ce a ah, wannan ba yan gari ne ba da hannu su haske da kwai 'yan gari da kwai wanda ba 'yan gari ba zan dawo gare ku insha Allah malam Ali kuna ganin cewa da 'yan asalin garin Doso ne koko 'yan yadda hamma ya ce haka ne kaman ko ba 'yan kasa ne in sun zo akwai da 'yan kasa saboda sai suna gamu ne sai da dangari ake cin sai da dangari ana cin kasuwa kun mm-hmm, gane mm-hmm. yanzu saboda in ba ko ya zo shi bai san wuri sai ya tambaya ko ya samu dangari ya yi shirin shi da shi mm-hmm. sai su yi operation in nan mai kaman abun da ana hadi kaman garin doso kaman tasha ne ko ana gamu ne to ko wani irin mutanen nan suna shigo gari to an garin nan ma in wani ya zo ya nuna maka ga abun da an yi ana samun kudi ga abun da an yi ana ci gaba to shi kila yana jira da wani abu dai ne ya samu hanya ya mhm. samu hanya yana shiga cikin abun nan mai mhm. da daman su dai ana ce ko ina ne akwai su mhm. akwai nagari akwai baku akwai baku eh. menene dalilin da ke sa su cikin wannan al'amarin dalilin harin dai rashin aiki ne saboda in mutum yana da aiki ko menene yana samu dai an san da yana yana zamna kurum mhm. bankin wanga akwai shaye-shayen nan da yaran nan suna doka saboda in sun doka shi ba su da hankalinsu mm-hmm. sai abun da ya nuna musu ne suna yi daga baya sai dai akwai iyalanmu mm-hmm. da su ba su nan kula daidai da yaran su yadda saboda in kai iyali ne ka ga ka bai kwana gida ba ko ya yi kwana uku hudu bai a gida ba ba ka tambaye shi ina ne ya mm-hmm. tahi ko yaya ne akwai aikin hannu in suna cikin atelier ko cikin wani aiki dai mhm. ana tamanin ba su yi su jimu ba su shiga cikin wani al'amarin ah, mm, to a ganin ku a matsayin ku na na shaha na matasa shin akwai wata doka da aka tanadarwa wannan al'amarin to doka kullum akwai doka mhm. saboda gwamnati na nan akwai doka da kullum ana ana ana ce mutanen in ce in ka yi wani abu akwai doka yana buganka mhm. buganka mhm. bankin wanga kamar mu masanin mu eh, kungiyar matasa mhm. kullum muna ta yi wajen matasan nan muna ba su bayanin duk abubuwan da ana nan ga faro duk abubuwan da ya kamata a yi da ya wanda ba a kamata a yi ba mai hal yanzu dai akwai da saura saboda yaran nan an ga kaman abubuwan nan bai nan ga ta baya saboda yanzu ma cikin lokacin nan ne muke kamar lokacin damanan nan lokacin ruwan nan ne duk abubuwan nan suna tashi har yanzu dai akwai da saura saboda gwamnati ma akwai ana so ya dan masa surtu yanzu ana so yanzu sudan eh, patrick inna sudan kara su ya, ya kaman a kara patrick ina saboda yanzu ne abubuwan nan suna tashi yanzu ne lokacin nan a tuka cikin dai ruwan nan ne dai ne abubuwan nan suna tashi ina gane kamar yanzu ne lokacin da mutane suke shiga cikin ɗaki su kuma suna ƙoƙarin saboda kamar nan wuri ne gari ne da mutanen suna ta yi daji kwarai cikin mhm, doki mhm, misali mhm. da surtu angongonin nan da su suke gehe gehe nan mata suna da dan jihan su da su suna ta yi sa dan shan su mhm. mijin su ko suna ta yi cikin gona ko kasuwa ko cikin harkansu su mhm. da daman dai abubuwan nan cikin abu cikin vacancy in nan ne ana samun su yanzu in kin doki misali in kin tayi cikin angonin nan da suna gege gehen nan trezer zuwa kenzer kina ce kaman babu kowa cikin gari mhm. kina ce babu kaman babu kowa in kun doki kaman vendozer zuwa 0r haka kuma ko a ce ana baki miliyon ne ki tayi cikin anguwan nan ba ku tayi zan dawo gare ku insha Allah malam hamma kun ji dai shi malam ali ya ce akwai doka da take magana kan wannan al'amarin duk da kasancewar wannan dokar da kame-kame da ake yi akan wannan al'amarin abun yaƙi ci yaƙi canyewa yaƙi kawo ƙarshe ko menene dalili eh, dalili ba guda ba ne mhm. eh, eh, tashin hankalin nan dalilai da yawa ne kuma a wurin mutane da yawa da mhm. hannun kowa a shi mhm. daidai gwargwadon matsayin mutum harko dai a kama ga iyalan yara su suna jira ne komi ga gwamnati kuma nauyin eh, riko yaransu nauyi ne da farko dai allah ya dora musu su akan iyaye mhm. kuma har yanzu kundin tsarin kasan constitution kuma ya dora musu nauyin nan mhm. biskan wuyansu mhm. amma su suna gani kaman yaro ka aihe shi ka ba shi abinci shi kenan shi kadai ne a kadai ne annabinka mm-hmm, mm-hmm. a lorke babban babban abun daga wurin abun ga rikon education kin daga tarbiya daga wurin tarbiya ne mm-hmm, matsalar take kun gani yanzu kasa ga in an dauka karatu bai nan ta yadda ake so duk yawancin yara ana cewa ba hidda su lokol kuma in sun yi shekara dubu lokol ba su zuwa ko ina to tilas kai uban yaro kai ka dauki dai misali akan ka ba kai lokol ba Mhm. watakila kuma ka rayu ka yi aure ka aiho shi to shi ma in ma bai samu cikin lokal ba akwai hanyar da yawa amma akwai nan musamman dai nan a doso misala ce wanda duk wanda ya san doso da ya san shi akwai aikin da dan doso bai aikin da aikin hannu aikin hannu akwai aikin da dan doso bai yin shi dan kawai yana ganin bai kai ya wuce nan ya wuce nan mhm. amma wucewar shi nan bai hana shi ta yi tsada ka gane <laughs> na gane asalin in dai yaro ya tashi nan in bai in dai bai samu cikin lokal ba to kenan. ta lalace ya lalace da an san ubannin suna tilasa su su ta gona mm-hmm. yanzu gona mun ba su zuwa ba su zuwa gona lokal bai yi ba ba su koyi wani aiki ba kuma ga su suna son 'yan mata suna son su shakatawa suna bukatar kudi to sai ya sai a yi sata ko a ga wani da kayan shi a ta a ce a bi a kashe shi a dauko kayan shi kun gane kenan wannan kamata ya yi kowa ya mai da hankalin shi mutane su san yanzu cikin zamanin aiki ne muke yi kowa ya tashi da kanshi ne aiki ka nemi kuɗi daga hannunka ya haikace ka wuce ka yi wani aiki wanda bai hana ka kai kai sata wanda wani bi wanda kana zato ka wuce shi na gidan shi ne zaka kai kai sata akwai wani kunya bace wannan mm, mm, mm, ha ah? kun ga babban abun kenan eh daga wani bangare da kuma in an dauko anguwa guda an san dai akwai yaro cikin mutane in dai yayi lahi da danka ne ko ba danka ne ba ba dai yaron yaro ne yayi lahi gaban ka ba sai kai mai hukunci sai kai mai horo yanzu wannan duka babu shi yanzu ubannin ma ba su taba diyan su ballantana wani ya taba su wani ya taba su to duka wannan al'amarin dai duka abubuwa ne da suke sa yara suna shiga cikin muguwar hanya kuma an ce akwai dokar shin dokar ta bugon su ne ko ko dai ba a aiki da dokar ne ah, ba ba aiki da doka bane doka kahin akai inda ake aiki aiki da doka ma abun ya lalace sai dai abu ya lalace ne za a kawo zancen doka a lorke abun za kamata yi a yi maganin shi tun kasa mhm. kun gane mhm. yanzu yaran ba su da aikin yi kuma ga sun shiga shan kwaya yanzu abun da ke yayi kenan shan kwaya abun da sauran an yi tun da ana yaki da shan kwaya yanzu shine ai yayi mhm. sai ku ga yara da gashin kai hakan ga irin askin da suke yi sai su sha kwaya wanda ya sha kwaya bai da kudi babu akwai abin da bai yi tabbas zai yi komi kun gane mhm. yanzu lokacin gwamnati diya mu ba su karatu in baka da kudi wanda zaka biya ma dan ka shi karatu sai dai ya lalace madalla zan dawo gare ku insha Allah a matsayin ku malam mashawarcin jiha na doso Ali wani irin matakai ne kuke yi domin kawo ƙarshe ga rashin tsaro a cikin garin Doso? Hari dai muna sa karhin gaya yawo kai mutanen mhm. mutanen kaman sensibilisation waye kai don mutanen su gane rashin tsaro ba wajen 'yan sanda kadai ne su dai ne ya kamata su kula da shi a saka tsaro ba wajen 'yan sanda kadai ba mu ma muna da karhi muna da rol inmu mhm. cikin abun nan saboda in abu ya lalace mhm. da hari dai kai da kana cikin abu kai ne kana jin ciwo da akwai ciki don mu muna sa karhin mu eh, wajen sensibilisation in nan mutanen su gane mhm. da rashin tsaron nan ba wani ne yana zo ya kula da shi mhm. mu ne ya kamata mu kula da shi mu aiki ga 'yan gwamnati da suna nan da mutanen na security da suna nan mhm. bankin wanga muna yi ta ba wajen fada-fadan nan na matasa mhm. muna hira da su mhm. mu gane matsalan su kuma mu ma mu sa su ga hanya in sun bi shi suna samun kowa yana ta yi gaba mhm, bankin wanga kuma muna aiki ga 'yan sandika na taksi moto da Mhm. a dans dan mu kawo contribution mu wajen margabata dan ga harkan muna kawo musu contribution mu surtout in kundoci wajen patri patri in nan su su isa mu mun engagement mun ce muna sa comité de veille mhm. De suna yawo ga ini ga gari euh, dan in sun ga wani abu da ba daidai ba yake su kira polisai in nan ko su kira gwamnati ya zo ya ga abun da ya kamata ya yi mm. malam hamma wani irin da kai ne kuke dokawa don kawo karshe ga wannan al'amarin e mu eh, a wajen kunja ta haro huda mhm. ta shi a gaba dai waye kai ne muke ma mutane mhm. duk yawanci muna kira ga ubannin yara su dan nauyin nan da Allah ya dora musu mhm. kuma su dau nauyin nan da kundi kasa ya dora musu su yi kokari su ciyaye ma kansu su ciyaye ma kasa e menene kiyayen da za su yi shine su yi ma diyansu tarbiyya mai kyau yaro tun shina karami shi ka koyi aiki in ya girma bai koyi aiki ba wani aiki zai shiga da kai ne wanda watakila ba aikin alheri ne ba mm-hmm. shine hanyar sace saken nan mm-hmm. ya ga kayan wani yake ke ya sautar shi in mai shi ya yi kokowa da shi wani bai shi ga kawo yana kashe mutum wani bi kashe-kashen nan sai par an conscience ba da son su ne suna kashe mutum ba yanzu eh, a misalin anan da so in ka sai sabo kasiya to ka shiga masala. ka shiga masala gida ma inda za ka sashi ya kwana sai ka zabe wani bi in baka yana ba in an zo daukan shi in sun ga ba su samun shi ba sun kashe ka ne ba sai sun kashe ka to in akwai tarbiyya mai kyau hankalin mutum yana baka ka kashe mutum saboda kayan da bai wuce saboda kayan da ba naka ba kuma duk valarcin shi bai wuce jika eh, dari uku ko dari hudu haka mhm. kun gane mhm. duk wannan rashin tarbiya ce e, na biyun yaran da kansu mu muna kira su muna zakuwa wurin muna zuwa wurin su mu yi musu waye kai mu, zuga su don su koyi aiki su mm-hmm. ta su samu duk abin da za ka yi kuma mutum muna gwada musu ne mutum kakka raina abin da kake samu duk in ka raina abin da kake samu sai ka kawo mu kanka matsala mm-hmm. tunda wani cinkaye ne za ka yi gaba wanda baka kai gare shi in ba ka taka doka ba hikarinka. ya hikarinka. ka mm-hmm, mm-hmm. kuma in ka take doka kuma doka ba barin ka za yi ba kun gane mm-hmm, kuma har yanzu duk kiran da muke yi wannan bangaren kokarin da muke yi wannan bangaren ne wanda ya shahi bangaren e, e, iyalai e, umarnin yara da yaran shi wajen hukuma mm. su kira ne muke yi kullum in mun gamu wurin taro muna hoda musu nauyin nan da Allah ya dora musu su ma su ɗauko shi wani irin da saka tsaro gwamnati suke yi eh a game da sauran da gwamnati ke yi mhm. mutane kullum ina cewa mutane suna da laihi paske ba an ce gwamnati ba gwamnati wane ne gwamnati babu wanda zai nuna mini wace gashi dai wanda ake ma gwamnati gashi mhm. babu shi da muhammadu su da ni da kai da wannan duk mu ne gwamnati sai dai kowa da masan shi mhm, kowa da mukamin da Allah ya dora mishi da Allah ya bashi dan shi ne tsaron nan su da eh, an magabatin sun tsara hanyar tsaro akwai polisai akwai jandarmomi akwai first da lord wannan sun tsara hanyar nan mhm. wani irin tsari ne tsarin nan suna yawo ta suna yawo suna yin patri mhm. yanzu in babu first da lord wannan tsakanin mu ma abun bai sai a hakan ga mhm, kun gane ai yanzu in mutum yayi kwace sai dai ya boye ko ba dai a gaban kowa ba a gaban mutane ba tun da dai suna kama shi mhm, mhm. to mu game da hannun kundin tsarin mulkin ma kasan ya dora mun nauyi nan da eh, masu aikin sauran nan nauyi ne an ka dora mu mu kama musu mine ne kamun da zamu ba mu da bindiga wuji ba mu sate ni mhm. kamar su yadda suke sa me nauyin da an ka dora muna in mun ga wani abu wanda bai daidai ba kuma wanda ba mu yarda da shi ba mu hada musu ta yaya to shine an masalan da zu kaga wani cikin odiyon eh, nan da da kun kasa wani yake in ka tai ka hada musu in ka shi ma barawo sai a ce ka yi mai eh, magani mhm. dole ka za ka yi mai magani yo me dalilin dalilin ba don wani ya take doka ne ba kai ma za ka take doka ko in an ce a barku barawo ne ko mhm. kashi mishi ba ce yi mai magani ba ka sako shi an sako shi babu ikon da ya shiga tsakanin ku ya ta ya warke yanzu in ya koma bai ka ka kai ha to akwai hanyar da an ka sara wanda kowa ya kamata ya bi mutum yayi maka sarata yayi maka lahi akwai inda zaka kai karan shi amma ba hukum ba yanke hukunci ne zaka yi kanka ba yanzu alal misali ni in naga abun da bai dace ba ko wanda ban yarda da shi ba sai in tashi da kaina in to komisariya in ce kara na kawo ana ce ana ce to zamna a kai ni gaban wani inspector in zamna ko ban san shi ba in na san shi ma ya zam daidai mm-hmm. in ta yi wurin shi ce to ni anguwana anguwanmu ga abin da na gani wuri kaza ga abin da na gani wannan ban yarda da shi ba ban yarda da shi ba to shi inspector king ko police king ba dauko ni ne zai yi ba ya to ce taho mu tai mm-hmm. karatu yayi aikin nan ya an koya mishi ne shekaru da shekaru an karatar da shi mm-hmm. shi ta shi an kai cikin da kanshi in ya ga abun da na hodi daidai ne ba sa kama su in ya kama shi ba zai ce ga wanda ya zo ya hoda mini mm-hmm, bai kya amma mutane suna yin tsoro kaman a in na tai na hadi na kawo mu kaina in ka kyaliya ne ka kawo mu kanka ka kawo mu umma duka mm-hmm. amma in ka ta ka hadi ka yi mu mutane duka magani tun da kamo shi ne za a yi amma mutane suna yin tsoro su ta su hadi in sun ga wanda ba su yarda da shi ba yanzu alal misali irin na hakkin da gare mu anguwa guda an san shi an san mutumin mm-hmm. dan anguwa an san shi da laihin shi in ya aikata ma ya zo ba hadi shi ya yi tunda ba a cikin anguwar ba yayi ba dai ba kai ne yayi ma ba mm-hmm. ba ka hodi ko ka ana ana tambaya ba ka hodi wannan babban kuskure ce mm-hmm. tunda ya ta yayi ma wani ka ci hodi yanzu ya ta yi farauta bai samu ba <laughs> gida zai koma garin ka zai dawo ai mana mhm. in ya tafi farauta bai samu ba wanda kusa da shi gurin shi ne zai koma ha don shi ne abun in an ganin shi kamata yi mu mu ba a tambaye mu komi ba tun da mu ba sojawa ne ba police bane mhm. in mun gani mu hadi mu ce mu ce mu labe labe mu tai mu te gashi abun da mun gani masu aiki su tai su sa hannu su su yi mun na maganin abu zan dawo gare ku insha Allah malam Ali akwai wasu matakai da magabata suka sa domin su kare angoni matakai da hari dai yadda an gayi ne akwai iko mm-hmm. da hari ikon nan yana biyo ga kafa da sau don abun nan ya kare mm-hmm. eh, kuma eh, wajenmu ana so yadda coordinateur société civile ya haɗi mhm. in mutum ya ga abun da bai daidai ko abun da bai yarda ba da shi mhm. ya ta yi ya haɗi ko ya kira mhm. mutanen su gane da in ba mu ne mun kama ma kamar mutanen eh, margabatan nan ba su yi su yi komi saboda su suna wajen aikin su ba su ga komi mu ne muna cikin anguwannin nan muna ga komi da komi ya kamata in mun ga abun da ba mu yarda da shi ba mu ta yi mu hada musu ko mu kira su akwai hanyoyi da in an biya shi babu wanda babu abun da zai zai samu mutum mutum wannan game da al'umma ne game da tsaron da gwamnati ta sa cikin angoni nike so a ba bon akwai patri patri in akwai mai patri in nan kaman ba, ba ko ina ne suna shiga mhm. hori kuma ba kullum ne suna nan mhm. don patri in nan ma shi kadai bai isa saboda in a ce ma a doki kamar mota dari su doki ko wani maraice su doki mota dari su yi duk garin nan ba su isa su shiga ko ina to madalla saboda wannan kokari da gwamnati take yi mun yi kokari kuma mun sake sauraron 'yan wasu angonin cikin garin doso sai mu saurare su eh, magabata su kararan farsan security a nan yadda bremen za mu kwanta hankalin mu kwance kwa inda in ba haka ba bremen eh, abin ba zai yi daɗi ba kwa to lalle muna so a yi muna abun ga wurin ga da gajen da mai kusa gare mu amma gaskiya ko mun yi kuwa ba su ji ko mun yi huhu su da can su ke zamani tun eh, dijitar suka rike wanga hanya ba mu ma wuce bisa hanyar nan gashi tun dijitar sun rike sai su yi abun ga mu kuma shin babu wani yawon tsaro da ake cewa patri a cikin anguwa gaskiya patri yana zuwa amma yanzu dai ba kullum suke zuwa ba patri ana yi patri cikin mota ba ya kama barawo kamar wa dai hodi ne patri in ana so a kama malfra a je ƙasa in suna tafiya ƙasa suna kama su amma cikin mota su ma ai sun san patri yanda sun cinkai suna laɓiya to ya kamata a yi aikin gaskiya masu iko su ɗauka mataki don allah mu su ne shugabanni to kun saurari 'yan anguwanni kuma malam hammami za ku ce aka abin da muka saurara eh, lallai abin da sun ka faɗi <clears throat> suna da gaskiya mhm. patri bai ya ita kadai patri kin bai ya kare mu da eh, tashin hankali wannan mhm. gaske da zu harkon maganan da sun kai tun hari mhm. kaga sun ce da rana ne mutumin ne suke shiga suke shiga mhm, mhm. a yi musu sata da rana kun ba faturi babu faturi kun gane kenan abun nan eh, maganin matsalan nan ba kawai kin ne za a ce a yi ranforsan patri a yi mitami kun gane yanzu an dauko misalin nan komisariya polisai su nawa ne kuma aikin su ba patri kaɗai ne ba in yau dan koma bankunan ko wuraren da za a kai su su yi saro mutum uku ko hudu hudu wuri da wurare da yawa ne mm-hmm. wanda za a kai su kuma in an dauko yanzu tun sahe in ka ga mutane sun taru komisariya ana musu kartin identity akwai wasu ayyuka kuma mm-hmm. abin da zai sa gane da polisai ba su da yawa ka shigo circulation garinga wayanda a circulation ba su wuce su biyar ba kullum su ne in su in kan ka gane su wangaren point in sun yi dan lokaci kadan sai su koma wani wuri in suna da yawa kuma hmm. sai su kawo polisai a ko'ina wajaje da yawa sai aka hasu mhm. wannan shine ke nuna cewa mu ma mu gane cewa ba su isa mutanen eh, garin ba ana da karamcin polisai a garin ana da karamcin mhm. tunda aiki da yawa su ba su da yawa mi mhm, zai sa a gama kai sai mun sa hannunmu kowa ya sa hannun shi zan dawo gare ku insha Allah malam Ali me za ku ce akan abin da muka saurara to a kari da dai da ni ina da kaman yadda ya ce ne baturi mhm. nan a ga yadda za a yi a kama musu mhm. su kadai ba su yi su su su yi ko ina cikin gari mhm. kuma su kadai ko a ce su yi ga kafa ne ba komi ba ne suna gani to wani irin kira ne za ku yi zuwa ga magabata eh kira dai da ina da kaman su su ga yadda za su yi suma su yi aiki da ga da al'umma mhm. hannu ga hannu mhm. saboda kaman sauran al'umma suna ga kaman ko ba wajen malfara'in nan suna soro ma ne ga wajen gwamnati suna suna tsoron zuwa ga gwamnati eh mhm. dan gwamnati ya ga yadda za a yi dan ya samu kaman eh, ko polisi de proximité kaman polisai da suna cikin mutanen mhm. suna sauraron mutanen suna sauraron matsalolinsu suna kama musu mhm. kuma da in akwai wani abu al'umma ko yana kama shi mhm. yana kama musu saboda in al'umma yana soro ma gwamnati abu bai saboda yanzu in akwai waɗanda suna ce in sun ta yi hodi yanzu in ba a kama mutunan nan shine in an ga ba daidai bane shine ana kama mhm. ko in an ga daidai ne ana ce a kira shi ya, ya, ya, ya nuna abu, abu ya sa ya ga kaman kuma ilafe fura eh, savoir ya sanda abun da ya zo ya hadi mhm, mhm. don du abubuwan nan kaman yana ba da tsoro yana ba da mutanen soro su kuma su ma Eh, su ga yadda za su yi su yi ranforsan kamar eh, patrick insu yadda hamma ya ke mhm. ba su waɗanda mutanen da muna da nan ba su isa mhm. komisariya guda ne muna da mhm. dusu kamar garin doso komisariya guda ne yanzu an doki misali a ce dai mota dari ya hita cikin kwamsariya ya yi akwai wasu anguwan nan ba su kamar wasu lungu-lungu ba su yi su shiga don ko an ce wuraren da masu gehe-gehe nan ne in mutum ya yi abun shi yana samu ya gudu don in dai an samu kari kari na masu tsoron nan mhm. an san da abubuwan nan yana ragewa to madalla zan dawo gare ku malam muhammad wani irin kira ne zaku yi zuwa ga al'umma kuma da zuwa ga magabata eh, kiran da za ni ga al'umma harko dai zan fara da ubannin yara mhm. da su dau nauyin nan da allah ya dora bisa kai gare mhm. su su yi ma diyansu tarbiyya mhm. yadda ya kamata mhm. kuma a hudda girman kai yaro a sa ya koyi aiki ba tilas ne ba sai kowa ya ci galakwar ba tilas ne ba yara a bar su su koyi aiki tun suna kanana in sun girma ba su koyi aiki ba matsala ce kun ga eh, abin da yasa kun gani anan doso a fara samun dama dama zakko eh, kabu kabun nan ne da yaran doso in an hidda su lokal ba su da komi sai zama Zakko kabu kabun nan ne ya fara ma kawo sauƙin abin sun fara samun eh, occupation kuma kabu kabun nan duk mahi yawancin su ba su dauko shi ba da muhimmanci mm. ba su dauko shi ba a bisa aiki sun dauko shi dai ne paske yaro kana ganin shi yana zamne bai yin aikin komi sai shi na damun ka ka ce to bari in sayo mai abun ga moto yayi kabu kabu mm-hmm. ka sayo mai moto ba da sauran shi ba kuma shi bai dauko shi ba da muhimmanci akwai babban muhimmanci eh, eh, me aka cewa babban hatsari babban eh, difference ne akwai babban bambanci ne akwai tsakanin yaran doso da 'yan kabu-kabun wasu wurare kamar in kan dauko kamar zandar maradi da tawa wuraren nan kana ganin mutum da geme shi na kabu-kabu kuna ganin mutum ga shi dai magidanci ne kuma aikin shi ne kabu-kabu anan duk garin nan guda-guda ne zaka gani duk yawancin 'yan kabu kabu nan yara ne in ka gane su da gashin kan nan nasu wando suna shina saka e ko kasa aka cewa ko mm. ba su doko shi ba akan aiki ba babban babbanci ne tsakanin shi wannan da yana yin shi ne don ya samu kudi ta yi kashi ya ta yi shakwaya da ta yi kuma motan nan an sayo shi an sayo shi ne an bashi sai ya kashe shi shi bai tara kudi wanda zai bashi wani sabo kuma mm-hmm, mm-hmm. kun gane mm-hmm. kenan su suna yi dai ne dan saboda an tilasta su dan tilasta su kuma suna yi ne duk yawanci don suna kabu kabu suna samu su dau ai mata suna samun ai mata suna yin hakan ga amma ba su doko shi ba biska aiki ba to wani kira ne za ku yi zuwa ga magabata magabatan kiran da za ne musu duk al'umman da eh, jahilci ya kumsa to tilas ne sai tashin hankali ya kumshe shi duk wannan yawancin jahilci shine ke kawo wannan yaran nan duk yawancin su ana ana cewa dai sun yi lokal ne amma in an dauko da gaskiya ba su yi lokal ba yanzu me kuke so gwamnati ta yi gwamnati abin da gwamnati za ta yi bisa kan tsaro rashin tsaro bisa kan rashin tsaro nan mm-hmm. yaran nan in an sa sun samu ilimi ko ba su yi mu gwamnati aiki ba suna yi kansu aiki dole ne mhm. suna yi kansu aiki yaran da gwamnati da uwayen a samo hanyar da za a bi wanda yaro bai zama bai aikin komi mhm. ba shi wani a ce ga mutum shina raye bai bukatan arziki in ka bukatan arziki ba ka aikin komi ya za ka yi bai wa. sai shiga ta'addanci kun gane mhm. duk yawanci addancin nan da ake yi abun ga abun nan da ne ke rashin aikin aikin yi ne mhm. talauci ne ke kawo shi kun gane mhm, nauyin da a bisa kan gwamnati shine a ba yara hora na lakol a samu aikin yi paske mutum in ka yi karatu ma baka da aikin yi babban matsala ce kuma mu yaran wanda sun kai karatu ma akwai wani masala a bangaren su ko mi karatu mutum in ba gwamnati shi ke ma aiki ba shi gani kai ba komai shi ba ai komai ba alors que in ka doko le pays développé c'est le secteur privé ba in kai karatu babu ruwan kama da aikin gwamnati aikin gwamnati ma hasara ne wani wuri To madalla Malam Muhammad mun zo karshen shirin namu na muhawara akan bisa kan rashin tsaro a cikin garin Doso da kuma kewayen shi. Dalilin shi muka kasance tare da Malam Hamadu Mummuni dan eh, kungiyar farar hula a jihar Doso da kuma Malam Ali Shebu Yaye eh, shugaban mashawarci na matasa a jihar Doso. Muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. Anan muke cewa ma a huta lafiya. Muçulmano.